dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman agajinsa da taimakonsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye, Allah ta'ala ya shiryar da mu ta farkinsa madaidaici. Salati da ɗaukaka da daraja su tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallama cikamakin annabawa, shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya shi rahama ga talikai, da iyalan gidansa masu daraja. da sahabbansa masu girma da waɗanda suka bi tafarkinsu har ya zuwa ranar sakamako. Kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi muna karanto yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya taso a garin Makka har ya kwashe shekara hamsin da uku, shekara arba'in kafin annabta, shekara kuma goma sha uku bayan annabta, da abubuwa da ya gamu da su na cikin gida da na waje, wanda ya yi juriya ya dage ya tsaya tsayin daka har wannan addinin musulunci ya samu gindin zama wanda muke cin moriyarsa a duk faɗin duniyar musulmi a yau. Mun tsaya inda hijira ta biyu da sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka yi zuwa ƙasar Habasha da yadda sarkin Habasha ya karɓe su hannu biyu sakamakon labarinsa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake ji cewa mutum ne mai adalci a cikin ƙasansa kuma mutum ne mai kula da talakawansa, ko mutum ne da baya bari a zalunci kowa ko da ku akwai bambancin addini, tare da nisan da ke tsakanin wato Makka da Habasha, da bambancin yare, da bambancin launin fata, da bambancin addini, da wahalhalun da za a gamu da su lokacin tafiya ɗin, amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sahabbansa zuwa ƙasar Habasha kuma ya gaya musu cewa sarkin Habasha mutum ne da baya bari a zalunci kowa a gurinsa. To mun yi bayanin yadda suka samu kyakkyawan tare daga sarkin Habasha da kuma tsaya musu da yadda yadda Ƙuraishawa suka aika masa da cin hanci akan sai ya kori sahabbai, sarkin Habasha ya nuna shi mutum ne mai daraja mai mutunci wanda ya san abin da yake yi, kuma ba zai karya alkawari ko kuma abin da aka san shi da shi na halin kirki da tsaye da adalci a cikin jama'arsa ba zai karya wannan ba. to a tsakanin wannan hijira ta ɗaya zuwa ta biyu ne saidina Abubakar ya yi harama shi ma zai yi hijira sakamakon matsa masa da danginsa suka yi a kan maganan addinin Musulunci, kamar yadda ya zo a cikin wato Sahihul Bukhari da kuma Siratu bin Ishaq da Siratu Nabawiya a sahiha cewa Sayyidina Abubakar ya yi harama ya ƙulla kayansa da niyan shi ma zai hijira zai tafi zuwa ƙasar Habasha. sai suka gamu da wani mutum da ake kiransa Ibnu da Ginnatu. Ibnu da Ginna ya gamu da Sayyidina Abubakar ya ce, Ya ina za ka haka? Sai ya ce, Ai, mutane na sun hana ni na yi addini, shi yasa nake so na ƙaurace musu na tafi Habasha. Ice, A'a, ai mutum ka makka, Abubakar bai kamata a kore shi daga cikin gari ko a bashi ya fita ba, bai kamata ka fita ba, kuma bai kamata a fidda kai ba. Ya ce, Mu koma cikin gari, kai mutum ne mai sada zumunta, mai taimakawa marashi ya faffaɗa masa irin siffofin da na na Khadija ta gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo daga kogo ya gamu da mala'ika, duk ya gaya wa cewa sai na Abubakar yana da irin waɗannan siffofi, da haka ya dawo da shi gari, ya kama hannunsa suka je gindin Ka'aba, ya ɗaga shi ya ce, Ya ku jama'a, na ba wa Sayyidina Abubakar mafakar siyasa, kada kowa ya taɓa shi, wanda ya taɓa shi ya taɓa ni, wanda ya shiga haƙƙinsa ya shiga haƙƙina. da aka aka kyale sayyidina abubakar ya ci gaba da yin addininsa sai ya zama sayyidina abubakar mai yawan karatun alkur'ani ne kuma in yana yawan karatun alkur'ani yakan yi kuka daɗin murya kuma gashi da daɗin murya da aka yaran mutanen madina da mata sai su zo ƙofar gidan sayyidina abubakar su taru wato ainihin suna jin karatun sa kuma suna jin daɗin karatu to sai ƙurayshawa suka ga wato ainihin cewa ai an yi ba ai ba domin wannan karatu da Sayyidina Abubakar yake yi ‘ya'yansu da matansu da sauran bayi suna zuwa suna saurare zai iya jan hankalinsu zuwa ga addinin musulunci. A ƙarshe Sayyidina Abubakar yanke shawara ƙara ma ya gina masallaci a ƙofar gidansa yana yin wato sallarsa a nan da karatunsa. To sai suka dawo suka samu Ibnu da Ginna suka ce to kai wannan mutumin da kace ka bashi mafakar siyasa to gashi fa ya zo yana yin abin da bai dace ba shine yana yin karatu yana jan hankalin ‘ya'yanmu da matanmu da bayinmu da sauran mutane na unguwa da na gari, da haka ka gaya masa ya daina wannan abin da yake yi. Ibnu da Ginna ya zo ya samu Sayyidina Abubakar ya ce, To, mutane waɗanda na ba su, wato, na baka mafakar siyasa, kan kasi maka komai, na baka jiwar, to yanzu suna cewa kana wato cutar da matansu ta hanyar yawan karatun Ƙur'ani da kake da ‘ya'yansu da bayinsu, da haka ina ga ka janye maganan karatun Ƙur'anin nan. Sai sai dina Abubakar ya ce, A'a, maganan karatun Ƙur'ani in janye ma bai taso ba, zan ci gaba da yin karatun Alƙur'ani na ko suna so ko ba sa so. Sai ya ce, To, in haka ne kuwa, za mu je na warware mafaka da na baka. Sai dina Abubakar ya ce, Wannan abu ne mai sauƙi. Da haka suka tafi wato inda za su je, ya je wato ya gaya wa jama'a cewa to jama'a da can sai abubakar yana cikin mafakata ta siyasa to yanzu sakamakon abin da bai daina ba na janye mafakata sayyidina abubakar ya ce ni kuma na mai da ita hannun Allah duk abin da Allah ya hukunta a kaina na yadda da shi ko da mafakar siyasa ka ko da babu na yadda na ci gaba da zama a haka da haka sayyidina abubakar dai bai yi hijirar ba wato bai je habasha ba kenan ya zauna ya ci gaba da jurewa tsanance-tsanance da baƙaƙen maganganu da abubuwa da aka dinga yi wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tare da su. To ana cikin wannan hali ne aka samu wani mutum da ake kiransa Rukana. Wannan mutum ƙaƙƙarfan mutum ne, kuma riƙaƙƙen ɗan kokawa ne. An ce tun da ake a tarihi wani bai taɓa kai shi ƙasa ba. Sai ya zo ya samu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda Abu Dauda da Imamu Tirmizi da imamul Hakim kamar yadda ya zo a cikin Gayatul Maram fi takhrij hadisi. a bulugu abin nan halalu wal haram kamar yadda yazo cikin siratun nabawiya as-sahiha da sauran littafai wanda Sheikh Muhammad Nasir Jin Albani ya inganta wannan hadisi haka nan a cikin Ashifa ta Al-Qadi Iyad ya kawo wannan inda yake magana akan wato ɗabi'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi sallama na halitta wannan ɗan kokawa rukana ya nemi su yi kokawa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyarda tare da an san ƙarfin mutumin can cewa ba wanda ya taɓa ka da shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbuce shi ya kayar da shi sai ya ce bai shirya ba aka sake yi har uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tiƙa wannan mutum da ƙasa a ƙarshe dai iyarda cewa ba wai wato ka da shi ake akan bai shirya ba ƙarfi ne tsabasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi shi da haka wannan mutumin ya ce wallahi tun da nake wani bai taɓa saɓata ishirga ni da ƙasa ba sai yau na yadda cewa kai annabin Allah ne wannan kuma wata mu'ujiza ce da Allah ya baka haka iya saɓata kai ƙoli ƙoli da ni kanana ni da ƙasa da haka ya shiga addinin musulunci ya musulunta a cikin wannan hali ne dai Abu Jahil ya yarda cewa abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi da shi gaskiya ne amma abu ɗaya ya hana shi ya bi ya ce ya za a ce shawa ɓangaren gidan annabi sallallahu alaihi wasallama banu Hashim su suke kula da ɗakin Allah, su suke kula da shayar da baƙi, su suke yin abincin baƙi, su suke wa Ka'aba riga, kuma sannan duk tare da waɗancan falalar da suke da ita, kuma yanzu su ce ga annabi a cikinsu mu cikin mu ba annabi. Yace wannan ne yasa shi ba zai yarda da musulunci ba. Har ya tari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Imamul Hakim da Imamul Tirmizi da Imam Ibn Jarir suka ruwaito kamar yadda ya ce a cikin siratun nabawiya a sahiha cewa ya gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mu ba ma ƙaryata ka a'a muna ƙaryata abin da ka zo da shi ne wannan ne yasa Allah ta'ala Ya saukar da sura ta 36 aya ta 36 a cikin suratul an'am yana cewa qad na'lamu in innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakin adh dhalimin bi ayati llahi yajhadun Allah ta'ala yake gaya mana abin da cewa ba wai bai san abin da aka aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama gaskiya ba ne, a'a, san zuciya ya hana shi bi. Ya musliman ahuwa wa la yahuwa ni, qalbi baka, mutasailan an ikwatil imani, أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا فارتاع haka ƙurayshawa sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tayi na kuɗi cewa in kuɗi yake so a yi masa gidauniyar makka a tara masa ya fi kowa kuɗi in aure yake so a tara masa mata izaɓa in mulki yake so a naɗa shi ba tare da hamayya ba in kuma wani abu ne yake damunsa na rashin lafiya ko wani abu su tara kuɗi har sai sun nema masa magani to waɗannan maganganu da suka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu alkur'ani a matsayin shine amsa na wato wannan abin da suka nema sannan da suka ga wannan bai ci nasara ba suka ƙara zuwa suka sami manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka ce to yanzu mun yadda kai kana da abun bauta ɗaya mu muna da abun bauta guda ɗari uku da sittin to yanzu a zo mana a samu yarjejeniya yau mu bauta wa Allahnka ɗaya, gobe kuma mu tare da kai da mu mu bauta wa gumakanmu ɗari uku da sittin. To nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da kulya ayyuhal kafirun, la'a abudu ma ta'budun har ya zuwa ƙarshe ana nuna cewa ba a yadda da haka ba sai dai a daina nasu a yi Allah kawai. Ƙureshawa wato sun nemi a ware musu wata rana, daga baya kuma suka nemi a ware musu wata rana ta daban don kada su haɗu da talakawa. suka ƙara zuwa suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce mu ba musuluncinka muke kyama ba musuluncin naka ne ya zo da wani abu cewa da mu da talakawa da masu kuɗi duk ɗaya ne mu ku mu yadda ba in har kana so mu musulunta sai in ka yadda za a ware mana ranar mu daban manyan mutane kuma a ware wa talakawa ranar su daban su ma su dinga zuwa wato a yi sallar azahar ta talakawa sallar azahar ta masu kuɗi in ana sallar masu kuɗi talaka ba zai zo ba ko ana ta masu kuɗi wato ainihin wato talaka ba zai zo ba ko kuma a ware saun sallah na masu kuɗi da masu mulki daban a ware na talakawa daban amma shi addinin musulunci ya ce in za a yi sau kowa a tsaya kafa kowa ta makale a jikin ta kowa to suka ce su wannan ne su yadda da shi ba domin ana ƙoƙarin a nuna da kowa da kowa duk ɗaya ne su kuma a gurinsu su sun fi kowa to wannan abin da suka faɗa cewa sai an kori irin su Khabbab bin al-Arat, irin su Ammar, irin su Suhaib da sauran wato talakawan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama. To Allah ta'ala da suka faɗi wannan sai ya saukar da aya ta 52 zuwa 54 a cikin wato suratul an'am yana cewa wala taqrudul ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha. Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kada ka kori waɗanda suke kiran Allah subhanahu wata'ala mahaliccinsu safe da yamma ba abin da suke nufi sai fuskar Allah subhanahu wata'ala da aka kada ka kori waɗannan in za su yi musulunci tare da su su yi in ba za su yi ba su san da dare musu sannan shawa, wato daga baya da suka ga wannan hanya ba ta ci nasara ba an wa manzon Allah tayi bai ba an masa ƙarya bai ba an masa sharri bai ba an azabtar da sahabbansa duk wannan bai ci nasara ba sai suka dawo suka ce wai ma wani mutum ne yake koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Qur'ani sunan mutumin Jabar ko ya ishu suka ce wannan ya ishun shine suke shiga loko ko saƙo tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake koya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama Al-Qur'ani to shine ba da amsa akan wannan propaganda da suke yaɗawa ta ƙarya sai Allah ta'ala ya saukar da aya ta ɗari da uku zuwa ta ɗari da biyar a cikin suratun Nahali yace wa na alamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar Lisanun na ilaihi a a'jamiyun wa hadha lisanun mu mubin Allah ce haƙiƙa mun san suna cewa mutum ne kaɗai yake koya masa wannan littafin to shi wancan harshen da suke karkata zuwa gare shi shi ba ma balarabe ba ne. to yaya wanda ba balarabe ba zai koya wa balarabe abin da zai gagari dukkan larabawan duniya wannan ba hankali ma ba zai karɓi wannan ba saboda haka wannan farofaganda tasu bata ci nasara ba sai kuma suka sake shiga wata ƙofar daban ne asi ɗan wa'il ya zo ya samu ƙuraisha yana cewa ku kyale shi ai tunda ’ya'yansa maza duk rasuwa suke yi ƙarshen kwanan nan zai ƙare ma duk a rasa kowa tare da shi saboda haka sai mu ci gaba da yin abin da muka saba yi to da jin wannan sai Allah ta'ala ya saukar da wato suratul kauthar yace inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar cewa shi mai muzanta ka din mai aibanta ka din mai faɗan wata magana mara wato dacewa a kanka shine mai yankakken baya amma kai bayanka ba zai yanke ba to wannan shine wato matakin da suka ɗauka ta wannan ɓangare sai kuma gungun masu izgili wata ƙungiya da aka kafa aka sa wato wanda mutum biyar suke wakiltar ragowan ƙwarai a cikinta, su ƙwararru ne wajen yin ba'a da tsokana da izgili da ɗan kira da dai nuna cewa abin da mutum yake sakarci ne wawanci ne ba wani abin kirki ba ne, wanda waɗannan ’yan ƙungiya akwai alwalid bin al akwai al-aswad bin abd yaghuth az akwai al-aswad bin abdul muttalib abu zam'a akwai al-harith bin atil akwai al-as bin wa'il waɗannan gungu-gungu wato guda biyar waɗanda suka kafa wannan ƙungiya ta izgili da ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da mala'ika Jibril ya zo, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake bashi labarin wannan ƙungiya da aka kafa ta masu ba'a da izgili. Mala'ika Jibrilu ya ce Allah zai isan maka da su, shi ne Allah ta'ala yake cewa inna kafaina kal mustahzi'ina lalle mu masu isan maka masu yi maka ba'a ne da izgili za mu yi maganinsu, kuma a ƙarshe waɗannan mutane guda biyar nan take Jibril ya nuna kowa a inda bala'i zai same shi, a ƙarshe bala'i ya afka musu dukansu suka yi mutuwa mutuwa mai muni sakamakon izgili da suke yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa. Sannan Qurayshawa da suka ga waccan hanya bata ci nasara ba har yanzu ba su haƙura ba. sai suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun tashi daga wani taro da suka yi cewa to yanzu dai sun yadda za su musulunta amma da sharaɗi guda biyu sharaɗi na ɗaya a mayan musu da dutsen safa ya zama zinare duk gaba ɗaya girman nan nasa ya zama zinare su dinga sara suna siyarwa sannan a janye musu manyan duwatsun da suka kewaye maka a samu filin da za a yi noma kuma a samu filin da za a ƙara faɗaɗa maka to lokacin da suka faɗi wannan kamar da Imam Ahmad da Imam Nasa'i da Imam Hakim suka rawaito kuma ya zo a cikin sahihu siratun nabawiya cewa da suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama haka sai wato ainihin mala'ika Jibrilu ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana so a amsa musu wannan abin da suka roƙa a mayar musu da dutsen safa ya koma zinari tsabar zinari sannan kuma a maye janye musu duwatsu daga maka ta zama gari mai faɗi ba dutse kusa da ita, amma in ka yadda yi hakan za a yi wannan abu mai sauƙi ne a wajen Allah, to amma fa da sharaɗi idan ba su kuma musulunta ba, Allah zai halaka garin gaba ɗaya. Dama duk mutanen da suka nemi aya, aya ta bayyana kamar da mutanen annabi Saleh aka bayyana musu da taguwa da suka kashe ta halaka su aka. Fir'auna da aka bayyana masa da ayoyi guda tara a hannun annabi Musa da bai yadda ba, halaka shi akai da haka dukkan al'ummar da suka nemi manzansu ya kawo musu aya idan ya kawo aya musu yadda ba to halaka su za'i ko ko kana so a jinkirta musu har Allah ishiryi wasu daga cikinsu su musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ya san taurin kansu ko da an yi hakan da wuya su musulunta sai ce a ya fi so dai a kyale su sai suka ci suna kaji ba in ya isa ya yi mana aka yi ta surutu haka dai kyale su basu san abin da aka yi hakan su ne zai zama rahama ainihin a gare su ba sakamakon haka Allah ta'ala ya saukar da aya ta hamsin da tara a cikin suratul Isra. Sanin shawa, daga baya da suka ga wannan ita ma bata ci nasara ba, har yanzu ba su haƙura ba. Sai suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko suka je suna tattaunawa tsakanin su cewa ai Allah bai shawara da mu ba. Mu ba manzanci muke ƙaryatawa ba, ba kuma aiko manzo muke ƙaryatawa ba. Amma yanzu a dube mu muna dattijai masu shekaru manyan mutane masu kuɗi, a ɗauko yaro daga cikinmu a aiko shi a ce duk mu zubar da girmanmu mu bi wannan yaron, mu wannan ne ba mu yadda ba. Da Allah ya shawara da mu sai mu ba shi ’yan takarar annabta mutum biyu, ko dai Walidu bin Mughira a Makka, ko kuma Abu Mas'ud, Amr bin Amr, mu ba shi sunayen waɗannan mutane guda biyu a cikinsu, wannan Saƙifa, wannan kuma a cikin Makka. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya musu raddi cewa ba wai annabta taro ake yi a zaɓi annabi ko a jefa maƙuri'a ya zama annabi ba. Allah shi yake zaɓen annabi ya turo shi, in kun bi shi ku samu rahama, in kun saɓa masa Allah ya muku azaba. Da haka Allah ta'ala ya saukar da aya ta talatin da ɗaya zuwa ta talatin da biyu a cikin suratul zukhrufi yana ba su amsa yana cewa qalu laula nuzzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik to Allah ta'ala ya musu ga abin da suka faɗa sun ce da dai an saukar da wannan littafi akan mutum ɗaya mai girma daga cikin alƙaryun nan guda biyu wato da an saukar da mun nan wannan mutumin kuma ƙarya suke yi da an sauko wannan ɗin ma kuma cewa za su ya za a aiko musu tsoho ko a aiko musu wanda ya fi su kuɗi duk dai suna ta neman hanya ne na su bijirewa Allah su ƙi abin da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi To da abin ya yi tsanani, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah, ya ce, Ya Allah ka sauka wa da Qurayshawa fari na shekara bakwai irin wanda ka saukar a lokacin annabi Yusuf. To da wannan fari ya sauka, Qurayshawa sun shiga bala'i sosai, ruwa ya ɗauke, dabbobi suka daina haihuwa, komai ya tsaya, har sai da ta kai sun fara cin mushe, sun fara ainihin cin ƙashi, ana jiƙa fata a ruwa ana ci, shine sha suka zauna suka ce to kaga abin nan fa da gaske yake gashi an shiga bala'i yanzu ya za a yi sai aka yi aka sa wakilai Abu Sufyan ya jagorance su suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ka ce an aiko ka rahama yace ƙwarai da gaske to yanzu ga al'umma duk ta shiga cikin bala'i sakamakon addu'ar da kai ce to ai kuka kangare wa Allah ka iska ce to yanzu dai muna roƙo a yaye wannan bala'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a Allah ya yi wannan bala'i daga cikin ƙwaraishu na wannan fatara da yunwa da aka shiga ta wato shekara bakwai irin wanda ya faru a lokacin annabi Yusuf. Tare da basu musuluntan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato ainihin ya addu'a Allah ya yi abu. A cikin wannan hali ne kuma yaƙi ya ɓarke tsakanin ƙasar Rom da Farisa, wanda a lokacin su ne manya-manyan dauloli na duniya guda biyu waɗanda duk sauran ƙasashe ƙarƙashinsu suke. To su Ƙuraishawa sai suka goyi bayan Farisawa, saboda Farisawa a lokacin suna bauta wa wuta da gumaka. Su ko musulmi sai suka ga Rum ta fi kusa da su domin su sun yarda da annabta suna kan addinin Kiristanci, don haka sun ɗan fi kusa da musulmi fiye da Farisawa a lokacin da ba su da ma addini kwata-kwata. To don haka sai ƙuraishawa suka goyi bayan ‘yan uwansu masu bautawa ainihin wato wuta, su ko musulmi suka dinga sha'awar a ce Rum ta ci nasara a kan wato ainihin Farisa, domin wannan kamar fata ne na gari ga su musulmi, kamar yadda Rumawa suna da addini suka ci nasara a kan marasa addini su ne Farisawa, to musulmi suna fatan su ma masu addini su ci nasara a kan shawa da ba su da addini. To wannan Allah ta'ala ya saukar da suratun Rum a kan wannan ƙadiyya غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين kamar da Imam Ahmad da Imam Tirmizi da Ibn Jarir da Abu Na'im fi Dala'il da Imam Hakim da Ibn Jarir suka rawaito cewa har an sa kuɗi tsakanin Sayyidina Abubakar da Umayyatu bin Khalaf akan cewa shi yana cewa lalle Rum ne za su ci nasara shi kuma yana cewa lalle Farisa ne za su ci nasara suka sa kuɗi da shi sai na Abubakar ya sa shekara biyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ta fi bid'i sinin da haka ka sa shekarun da ba su kai goma ba to aka sa a ƙarshe dai wato ainihin durum suka ci nasara a kan Farisa, wanda wannan wani shashi ne na mu'ujizar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, Ƙur'aninsa da ya zo da shi ya ba da labari kafin wani abu ya faru da shekara bakwai, kuma yadda Allah ya faɗa ɗin nan ya zo ya faru yadda Allah ya faɗa. Wannan mu'ujiza ce da labarin gaibi da Allah subhanahu ta'ala yake ba wa manzansa sallallahu Alaihi wasallama. To da ƙwarai shawa suka ga musulunci ƙarfi yake yi, suna ta tare baƙi a hanya suna suna hana su shiga musulunci, amma wannan bai hana baƙi su shiga addinin musulunci ba. Sai suka ɗauki mataki na wato takura wa dangin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda suna ga kamar su ne suke ba shi kariya, wanda sakamakon haka ne aka shiga abin da ake kira wato lokon Abu Talib, wato aka sa su cikin wani kunci wanda za mu yi bayani a gaba akan irin wannan kunci da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran danginsa suka shiga sakamakon wani rubutu da Qurayshawa suka yi suka makale a jikin Ka'aba na a yanke hulɗar jakadanci ta ciniki da ta siyayya da ta komai da dukkan wanda ya shiga addinin musulunci da kuma dukkan dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin garin Makka. Nan za mu tsaya a wannan mako, za mu ɗora a mako na gaba inda muka tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi wanda shugaban shirin shine Umar Sa'idu Tudun Wada, sannan mai ɗaukan mana shirin ita ce Malama Hassana, ni Muhammad Aminu Ibrahim daurawa nake cewa sai mun haɗu a wani mako, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.